This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci, amma da farko dai ga kanan labarai. To Maryamu, mahukuntan ƙasar Faransa sun ce yanzu haka an kame mutane bakwai dangane da kashe wasu mutane goma sha biyu da aka yi ranar Laraba. Na kamfanin buga wata mujallar sati-sati mai suna Charles Hebdo. Yau dinnan ne shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai tafi Phoenix a Arizona domin ya tattauna batutuwa da dama musamman waɗanda ya shirya kuma yake son ya gabatar a bayanin da zai gabatar gaban majalisar dokokin ƙasar a wani lokaci a cikin wannan wata kana mahukuntar ƙasar Indonesia. suna nan suna iya bakin kokarin su domin fito da bindin jirgin na Air Asia mai lamba 8501 wanda ya fada a cikin kogin Jaba a ranar 28 ga watan Disamba shekarar ta gabata. Elections will be conducted in Shugaba Goodluck Jonathan kenan a lokacin da yake jawabin karfafa ma mutane gwiwa akan cewa za a gudanar da zaɓe kamar yadda aka shirya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wata bita da aka yi wa limamai da 'yan kasuwa game da batun yadda za su kare kansu. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. mahukunta a kasar faransa sun ce yanzu haka an kame mutane bakwai dangane da kashe wasu mutane goma sha biyu da aka yi ranar laraba a kamfanin buga wata mujallar sati-sati mai suna charlie hebdo prime minister kasar manuel val ya shaida wa manema labarai cewa biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma an san su da yin sojan gona ya ce yanzu dai abinda kasar ta mai da hankali shine hana sake aukuwar irin wannan lamari 'yan sanda a birnin paris sun ce wata 'yar sanda ta mutu yau a kudancin babban birnin kasar sai dai abin da ba a tantance ba kawo yanzu shine ko mutuwar nata na nasaba da binciken waɗanda suka tafka wannan ɗanyen aiki sai dai yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka tafka wannan ɗanyen aikin wani matashi ɗan shekaru goma sha takwas mai suna hamid murad ya mika kansa ga hukuma yayin da 'yan sanda ke ci gaba da binciken 'yan uwansa wato sa'idu sharif kauci waɗanda mazauna ƙasar na faransa ne tun shekaru talatin da suka gabata shi dai sharif dama ya taɓa zaman yari a kan laifin aikata ta'addanci mahukuntan ƙasar suka ce waɗannan mutane suna ɗauke da makamai kuma haɗari ne kwarai ga al'umma yanzu haka dai an saukar da tuta a ƙasar a tsakiya domin zama makoki na rana guda kana wannan ya sa shugaban ƙasar francois holland ya kira taron majalisar gudanarwar ƙasar na gaggawa inda aka yi tsit na minti guda a tsakiyar rana a duk faɗin ƙasar ta faransa Yau ɗannan ne shugaban ƙasa Barack Obama zai tafi garin Phoenix a Arizona domin ya tattauna batutuwa da dama musamman waɗanda ya shirya kuma yake son ya gabatar a bayanin da zai gabatar gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani lokaci nan gaba a cikin wannan watan. Jawabin nasa na yau zai mayar da hankali a kan yadda shugaban zai taimakawa Amurkawa su samu damar mallakar gida cikin sauƙi. Kana daga bisani shugaban zai tafi garin Tennessee domin ya tattauna yadda ilimin jama'a zai yi sauƙi. ana sa ran yawancin abin da jawabin zai kunsa ya samu amincewar da ya kamata yanzu haka dai shugaban ya samu yabo kwarai da gaske a kan mayar da dangantakar amurka da kasar cuba da kuma barin miliyoyin bakin haure su ci gaba da zama a kasar ta amurka yayin da tattalin arzikin kasar ke kara bunƙasa sannu a hankali mahukuntan kasar indonesiya suna nan suna iya bakin kokarinsu domin fito da bindin jirgin nan na air asia mai lamba 8501 wanda ya fada cikin tekun java a ranar 28 ga watan disamban shekarar ta gabata masu aikin ninkaya suna nan suna iya bakin su yau din nan domin ganin sun samu ko da rugurguzajen na'urar naɗar magana wanda za ta taimaka a san musabbabin da yasa jirgin ya faɗi ranar asabar da ta wuce masu aikin nemo kuraguzan jirgin suka hango bindin can ƙarƙashin teku da ya fada wanda yake kilomita 30 daga inda aka ga jirgin na ƙarshe wannan kuma yana da zurfin akalla mita 28 zuwa 32 ne sai dai wannan na'urar na ɗan bayanai ana samun sa ne a bindin jirgi kuma ana sa ran ya samar da bayanai masu ma'ana ko gamsarwa akan dalilin da ya sa jirgin ya faɗi hasken dai shi hasken dai shi wannan jirgin na air asia mai lamba takwas biyar sifili ɗaya ya ɓace ne bat ga na'urar hangen nesa a daidai lokacin da yake kan kogin eh, tekun jaba ƙasa da rabin tafiyar awa biyu da zai yi daga babban filin jirgin saman indonesia na biyu mafi girma zuwa birnin surbaya na ƙasar singapore jirgin wanda yake dauke da fasinjoji 162 amma gawarwaki mutane 42 ne kawai aka iya samu kawo yanzu. sai dai mahukunta sun ce ana fatar ganin an samo sauran gawakin mutanen a cikin sauran kurakusan jirgin wanda aka yi imanin har yanzu yana ƙarƙashin teku labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ce zai ƙara ƙarfafa danƙon dangantakar ƙasarsa da ƙasar Latin America da na yankin tekun Karibiya. Jim kaɗan da buɗe wani taron shugabannin ƙasar ta China da na waɗannan yankunan. Taron wanda ake yi a tsakanin Mr. Xi da al'ummomi talatin daga waɗannan yankunan na Latin Amurka da na tekun Karibiya ya zo ne daidai lokacin da ƙasar take ƙara tasiri akan abin da yake tamkar wani abu da ƙasar Amurka bata ɗauka da wani muhimmanci ba. Mr. Shi ya ce kasuwanci tsakanin ƙasar ta China da waɗannan ƙasashen ana sa ran zai ƙaru zuwa dala biliyan ɗari biyar a cikin shekaru goma masu zuwa. Ƙasar ta China dai tana da kyakkyawar dangantaka da ƙasashen nan waɗannan yankin na Latin Amurka musamman waɗanda dangantaka tsakaninsu da amurka ta yi tsami irin su ƙasar venezuela ranar laraban nan da ta wuce dai shugaban na china mr shi ya gana da takwaransa na ƙasar na wato na ƙasar ta venezuela wato nicolas maduro wanda ya ce yanzu haka ƙasar ta china ta saka hannun jari a ƙasar ta venezuela hannun dala biliyan 20 lokacin da tattalin arzikin ƙasar ke su kurkucewa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban zaben Najeriya da za a yi a wata mai hawa na ƙara matsowa duk da cewa wasu na fargabar ko zaben zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Wasu jigogin 'yan siyasa na ƙara ƙarfafa mutane gwiwa akan cewa zaben zai yiwu da kuma cewa su kawas da duk batun wani addini akan harkokin zaɓe. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. shugaban Shugaba Jonathan ke nuna kwarin gwiwa ko fatar gudanar zaɓe a dukkan sassan Najeriya. Kalubalen tsaro kan kawo fargabar koma ba zai yi a yi zaɓen a wasu sassan ba. Hakanan da damuwar ta da fitina bayan zaɓe daga magoya bayan waɗanda ba su samu nasara ba. Rufai Ahmad Alkali shine mai bawa shugaban shawari ta fuskar siyasa. Ba wai a zo a dinga cewa to in kun zaɓi wani to duniya zai tashi ba wannan ba magana ba ne. Kai ka zo ka ce ga abin da za ka fiye da wani zai yi ba wai ka ce a in kun zaɓi wani to duniya zai tashi wannan wannan ruɗa rudani ne. Ƙungiyoyin raya dimokuraɗiyya na ci gaba da shirya tarukan faɗakarwa ta hanyar gayyatar hukumar zaben da shugabannin addini don jan hankalin masu zaɓe buƙatar kai zuciya nesa. Ustaz Almakki Habibu daga Taraba na daga cikin malaman Islama a wajen waɗannan taruka. zaben da suka yi na 2011 zaɓe ne da aka yi shirin wata shida kaɗai. Amma wannan suna da tsabagen shekara hudu a gabansu suke wannan shirye-shiryen nan. Wannan shi yasa muka gamsu da insha Allah muke ga za a yi zaɓen lami lafiya bi iznillah. akwai wata matsala ta wasu da suke sanya lamuran addini a cikin harkar zaɓe ko ka ji musulmi sun ce sai musulmi ko kuma kirista su ce sai kirista shin ya za ku tinkari wannan ku rashin adalci ke kawo irin abubuwa yawa duniya in ka riga ka yarda cewa ka san mutumin da bai zai taɓa ka ba dukiyarka ba kowa ya zo ba za ka damu da shi ba abin da yake kawo irin abubuwan rashin adalci ne bisa yadda aka fuskanta a najeriya nake gamba nawa ba zai zalunce ni to da da zauna mu ɗauki kanmu 'yan najeriya ne babu musulmi babu ɗan kirista muna ɗauke da tammari mu ɗan najeriya nan ba wanda zai ji tsoron wani to amma yau yadda mutane aka lalata kwakwalen mutane tunaninsu daban a sun manta cewa najeriya nan haka allah ya haɗa mu musulmai da kirista ya kamata ba mu da wata ƙasa mutum ya sani ba mu da inda ya fi najeriya nan sunana aliyu ahmad jamfalan sakataren kungiyar jama'atul izalatul bidiya wai kamata suna ta jihar kaduna wannan zaɓe dai da yake zuwa duk wanda yake wannan ƙasa ya san inda muka nufa ya san halin da muke ciki mun tsinci kanmu a wani hali kuma ba wani abu ba ne kai mu ga wannan abubuwa face sakin ubangiji da muka yi mutane da su buɗe idanuwansu su lura waccan jam'iyya za ka iya samu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza waccan jam'iyyar ita ma za ka iya samu mutanen kirki za ka iya samu mutanen banza ba jam'iyya za ku bi ba wani zai iya mannewa da rigar wani mutumin kirki a halin shi ba mutumin kirki ba ne ba duk inda mutanen kirki suke ku je ku zaɓe su su zama wakilanku haka nan su ma shugabannin mabiya addinin kirista ya rasu rabaran onayekan na ci gaba da karfafa kusaci tsakanin mabiya addinan biyu don kauce wa su zaɓe already we are planning that the youth of both the youth that belong to my church and his own matasan majami'a da na musulmi muna ci gaba da shirin karfafa cuɗanya tsakanin su don sada abokantaka kamar ta hanyar shirya gasar kwallo inda ni da limaman musulmi za mu zama masu tsaron gida. da gola gola. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. To bari kuma mu leƙa jihar Kano inda hukumomi da jami'an tsaro ke ƙara janyo hankalin jama'a akan matakan tsaro. A jihar Kano ne ma aka gudanar da wata bita ga limamai da 'yan kasuwa akan yadda za su kare kansu. Ga Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. ƙara wayar da jama'a ka kawuna su game da aikin tsaro don su sani cewa aikin tsaro ba wai hana jama'a tsaro ne ba kawai aiki ne wanda yake yara taya a wuyan kowa mutane suna ba da eh, cikakken goyon baya game da aikin tsaron musamman a nan kano tunda suna ba da labarai na asiri suna kuma taimakawa eh, kwarai da gaske eh, na gamsu da abin da su jama'a Kano suke yi game da taimakon da suke baya wajen gudanar da ayyukan mana tsaro. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya kenan mai kula da shiyar Kano da ta kunshi jihohin Kano Jigawa da Katsina Alhaji Muhammad Tambar Yabo Kaftin Abdullahi Bakoji Adamu da ke zaman shugaban kamfanin lamuran tsaro na Aban wanda suka shirya bitar tare da rundunar 'yan sanda ta Kano ya ce. Mun ta'allaka shi ne a 'yan kasuwa saboda ganin yadda abubuwan suke faruwa target na su masu wannan kai hare-haren suna kai harin suna inda al'umma suke da yawa. To sai muke kasuwanni suna daga cikin guraren da ake tara jama'a da yawa sai muka kira su da kuma wasu daga cikin mutane na ƙauyuka musamman jami'an local government haka saboda su kuma sai su isar da sakon zuwa ga 'yan uwanmu mutanen ƙauye. Abdulmadan Labi Isa Daneji na daga cikin 'yan kasuwa daga kasuwar Kantin Kwari da suka halarci bitar. A matsayin mu na 'yan kasuwa wannan sami da mu ta bagata a cikinta don komai ba sai dan irin yadda muke hada-hada ta kasuwanci muke ma'amala da mutane daban-daban waɗanda ba mu sani ba da suke shigowa waɗannan kasuwanni namu muka samu dama aka zo aka wayar da mu akan yadda za mu danga gane su waye suke shigowa cikin mu kuma ta wace hanya za mu gane mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki. Shi kuwa ɗaya daga cikin limaman da suka halarci bitar cewa yake. Wannan majalisi mu babban saƙonmu mu zama mun koma ga Allah gabaki ɗaya. Almuhimmi kowa ya kokari ya gyara kansa. Eh, Wanda suke shugabanni su zama masu adalci wanda suke ainihin mabiya su zama masu biyayya wannan shine babban al'amari matukar an tsaya ba tsoron Allah to babu inda za mu je saboda halin wannan da wannan ƙasa take ciki duk wani wanda yake akwai mafita an ba addu'a ba to ƙarya yake ba mu da wata mafuka illa mu koma ga Allah dukkanmu koma koma ga Allah tuba na hakika tuba na gaskiya kuma muna ƙara godewa musamman matasa idan suka mai da hankali akan irin wannan jubintar masallatai ko da lokaci suna da su kuma suna ba da gudunmawa Allah ya saka alheri sai dai mataimakin spedan yan sanda tambar yabo ya ce masu hannu da shuni da cibiyoyi masu zaman kansu na da rawar takawa wajen karfafa ayyukan tsan sanda a Najeriya ya kamata masu hannu da shuni bankuna industries duk su taimaka wajen gudanar da ayyukan tsaro don haka duk wanda suke da hannu da suni ko bankin da ke cin riba ba gandi muke musu ba da sauransu ai ya kamata a ce su masu ba da gudunmawa ba ma gudunmawa karama mai tsoka mataimakin fetan 'yan sanda na najeriya kenan mai kula da shiyar kano muhammed tambar yabo mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu kuma muna tare ne da Profesa Atahiru Jega, shugaban hukumar zaben Najeriya, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyi akan shirye-shiryen da hukumar ta yi ko kuma take yi na tabbatar da an gudanar da zaɓe mai inganci a watan Fabrairu idan Allah ya kai mu. Wa alaikum salam. Ina magana ne da Habibu, da aka fi sani da Habibu Albaru Rabuwa da rediyo sai sai jihar borno karamar hukumar shari lokal gamman dillali gidaje da filaye a nan maraba abuja sabuwar kasuwar cikin lebu. to me a tambayan ka. tambaya ta ta farko ta tambaya ne game da tabbacin zaɓe game da jihohin na borno adamawa yobe ina cikin lamarin game da tafi taken hankulan da ake yana iya ko ko ba zai yi ba. gaba ko a ta biyu a nan wasu kasashen da suka ci gaba yayin da ko yi zaɓe sai ka gana ana nan ana harka kasuwanci ta wani bangare mai zaɓe ya je ya zaɓe sai je ya dawo saɓanin ƙasa ta ta Najeriya sai a kowan mai a ce a tafi zaɓe dole dole kamar gwamnati ya kai to ina makomar wannan abu ko kuma rashin kwarewar ne ta kai da kai da kasashe da suka fi gaba ke samun irin wannan mafirgitin. Tambaya ta ta uku, ya kuma ga irin abu da ya faru kwanan baya a jamawa, sadda aka tsige gwamna sannan kuma ga wadda za a san kuma an sani amma aka dabo wasu yanta karkari suka yi ta kashe kuɗi su aka biyo ka ci guda sai aka koma ko aka ce ga shi ko an ɗaura wani ba tare da ɓata lokaci ba tambaya ta ta hudu hmm. eh, tambaya ta ta hudu shine ita ce kuma ga bayani irin kasashen da suka ci gaba za ka ga wani ɗan ƙasa yana wata ƙasa amma za a iya jefa kuriya da ita jefe su a ƙasar sakawar kuriya amma saɓanin ne na Najeriya kana wata makwabtar ƙasa ma kusa kamar Nijar caji amma ba damar ka yi zaɓe. To ka gama tambayoyinka. ta ta biya zai cewa game da yanayin yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka sai ta gan namiji zai ɗauki katin mace ya je ya yi zaɓe to kuma tsarin ainihin mamajin ya haramta da tsarin ainihin ko kuma bai yi ba. To ka gama tambayoyinka? To game da tambayar ka na batun cewa idan mutum yana wata ƙasa ba zai yi zaɓe ba Profesa ya ba da amsa idan ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da muke sawa za ka ji amsa da ya bayar a saboda haka zai baka ansa game da tambayar ka ko za a yi zaɓe a jihohin su Borno da Yobe da Adamawa. Profesa gare ka. To, eh, eh, Malam Habibu ina tabbatar maka mu dai hukumar zaɓe ta INEC. Muna nan muna tanadi domin insha Allahu mu yi zaɓe a kowace jiha a cikin ƙasanmu ta Najeriya in Allah ya nuna mana watan Fabrairu na shekara mai zuwa. Mun sani cewa akwai ƙalubale sosai da matsala ta rashin kwanciyar hankali a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Fatar mu da kuma addu'ar addu'armu shine Allah ya sa kamun wannan lokacin ya kasance an samu maslaha da kwanciyar hankalin da zai sa a yi zaben nan ba tare da matsaloli da yawa ba kuma a koyaushe muna eh, musayar ra'ayi da jami'an tsaro domin mu san yaya abun zai kasance saboda dole duk abin da za mu yi sai akwai cikakken tanadi na tsaro ga ma'aikatanmu da kayan aikinmu da kuma su kansu waɗanda za su fito a ranar zaɓe su jefa ƙuri'a don haka gaskiya addu'ar mu na tabbata haka ma sauran 'yan najeriya shine dai allah ya sa kamun wannan lokacin a samu ƙarin cikakken kwanciyar hankali da zai sa a yi zaɓen nan sosai amma mu dai tsari ga tsarin zaɓe a halin yanzu ba za mu fito mu ce ai ba za mu iya zaɓe kaza ko wuri kaza ba muna shiri ne da tunanin cewa insha Allahu za mu yi zaɓe a ko'ina a cikin ƙasarmu ta Najeriya kuma idan ka tuna kamun kotu ta ce ba za a yi zaɓe a Adamawa ba ai mun shirya har mun je adamawan ni kaina ina adamawa ina yola ina shirin tattaunawa da jama'a domin mu musu bayanin shirye-shiryenmu na zaɓe lokacin da kotu ta fito da wannan hukuncin cewa ba za a yi zaɓe a adamawa ba don haka eh, um, akwai abin da mu za mu iya yi akwai wani abin da dole Eh, hurumi ne wanda yake na kotu ko na jami'an tsaro wanda yake ba namu ba ne don haka haka aikin namu yake eh, zancen 'yan ƙasa da suke nijar ko wani wuri da ba sa iya samun mm, zaɓe na riga na yi wannan eh, bayani za ka ji ansa mm. insha Allah ah, amma ina tabbatar maka insha Allahu zaɓe mai zuwa ba zai yiwu namiji ya ɗauki katin mace ya yi amfani da ita ba ko mace ta ɗauki katin mijinta ko ɗanta ko wani ta je ta yi amfani da shi ba mun fito da tanadi ingantacce wanda zai hana wannan faruwa kuma wannan tanadin shi ya yasa ga mun ɗauki lokaci muna ta tsari muna wani lokacin ma kamar muna sauya lokacin raba katin domin a samu ingancin tsarin katin nan da muke ƙoƙarin rabawa ta dindindin kati ce wadda insha Allahu ranar zaɓe duk wanda ya kawo ta a mazaɓa za a yi amfani da wata na'ura domin a duba a tabbatar lalle-lalle katinsa ce ba ta wani ba ce ya kawo don haka wannan zai ƙara inganci na zaɓe masu sayan kati ko sun sayi kati in dai ba za su sayo waɗanda suka saya tare su zo da su a mazaɓa ba su zaɓa musu kuma su yi musu su jefa musu ƙuri'a kuma to katin ba za ta yi amfani ba don haka da Eh, wai a ce ko mutum ya sai eh, kati ya ba wani ba za ta yi amfani ba ko a ce wani ya rasu wani ya ɗauko katinsa a zo a yi amfani da ita ko a sace katin wani a ba wani ya zo ya yi insha Allahu tanadin da muka fito da shi duk waɗannan ba za su eh, yi nasara ba don haka duk waɗannan yana cikin matakan da muka ɗauka na ƙara ingancin zaɓe don haka ina roƙon jama'a a yi haƙuri Eh, idan an ɗan samu tsaiko wurin raba katin nan duk domin mu tabbatar da ingancin wurin buga katin ne kada a yi saurin bugawa kuma a fito da ita ba ta yi amfani ba wannan misali shi yasa eh, wasu local governments ba za mu iya rabawa kamar yadda muka tsara tun can farko amma insha Allahu a cikin ɗan lokaci kalilan za mu fito za mu yi bayani kuma za mu raba a sauran wuraren da aka ce ba za a iya rabawa ba. To, mutum na ƙarshe, Abuja. Wa alaikum salam. Ina na Aliyu Ahmad, wakilin da Rariya da ke garin Maharrafar Abuja da jihar Nasarawa. Tambaya ta ta farko ita ce, kasancewar a zaɓen dubu da sha ɗaya an samu wasu hayaniya a wasu shigogin bisa zargin da ake yi na magudu da sauransu. To, tambayar da yake wani mata ake kokarin ɗauka don ganin an magance abu haka a zaɓe mai zuwa saboda ganin an cigaba da zaman lafiya sai kuma tambaya ta yi take ya amfani da jihohin arewa musamman inda ake rigimin da za su kasance alaƙar a wannan zaɓe sannan kuma ina kai kare wasu rikunan zaɓe a faɗin ƙasar gaba ɗaya ina ga kwana gaba da wannan batun. Kash Malam Aliyu Muhammad gashi ka yi tambayoyi amma kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu Profesa Atari Jega zai baka amsa. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla a gaishe da Jummai Ali har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan saƙon. Bello, a ina zan iya samun shirin rediyo ne na matasa. na matasa kuma kina nufin shiri mai kayatarwa? A ina ka samo wannan? Jira saurin me kike. Ko da kina nufin hirarraki da 'yan wasan kwaikwayo da mawaka. Ni da na taso abin da na gani shine iyaye na Babu shakka, wani shiri ne wannan? A ina zan ringa jin waɗannan? matasa kuma matso kusa ku ji. Sashen Hausa na Amurka na muku marhaban lalai da sabon shiri mai suna yau Wannan shiri naku ne domin zai baku filin bayyana fahimtar ku game da al'amuran da suka shafe ku ne yau da kullum a fannoni daban-daban kamar siyasa. Yanzu akwai talauci yayi yawa. Idan ka duba 'yan siyasan ya kamata ka duba mutanen. Da ilimi. Idan a ce ko mutane suna cikin jahilci. Da nishaɗi. <laughs> da kuma uwa uba zamantakewa da harkokin yau. Shi wannan shirin mai tsawon mintuna talatin za ku ji shi ne ranakun litinin zuwa juma'a kuma za a fara yada shirin sha biyu ga watan na janairu misalin karfe hudu da rabi na rana agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Matasa ku zo mu haɗa kai saboda yau Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla kafin mu karkara shirin namu ga Ladan Ibrahim Ayawa da labarai amma a takaice. To a takaicen Maryam an kai har da dama ta yanar gizo a kan shafukan gwamnatin jamus da ke kan intanet kafin ganawar da za a yi tsakanin prime minister ukraine arseniy yanku da shugaban gwamnatin jamus angela merkel haka kuma mutane wato mahukuntan kasar faransa sun ce yanzu haka an kama mutane bakwai dangane da kashe wasu mutane goma sha biyu da aka yi a kamfanin buga jaridar mujallar sati-sati mai suna charles hebdo kana kun cewa yau dinnan ne shugaban kasar amurka barack obama ya tafi Phoenix a Arizona domin ya tattauna batutuwa da dama musamman waɗanda ya shirya kuma yake son ya gabatar a bayanin da zai gabatar gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani lokaci nan gaba a cikin watan nan da muke ciki. Jawabin nasa na yau zai mayar da hankali ne akan yadda shugaba Obama zai taimaka wa Amurkawa su samu damar mallakan gida cikin sauƙi kana daga bisani shugaban zai tafi tanasi domin ya tattauna yadda ilimin jami'a zai sauƙi kwarai da gaske. Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda za a iya kauce ma rikicin da ka iya biyowa bayan zaɓe. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Joe ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.